ajnihatul makari الثلاثة نعم ها؟ Oh, ka samu Bible, an gama wurin sai an gama Bible ina ka samu a kasuwa ko aro a kai kaga da lokacin da ka zo da shi da kaga za a sai a ce ma ka je ka nemo shafi kaza ka je ka nemo lamba kaza idan ka rubuta yanzu sai ka koma ka je ka nemo wurare zai yi kyau saboda da dama kana iya cewa gashi an ce a Bible su ce ƙarya ne ga Bible din nuna mana wurin kaga mutum turzai sai yasa duk in mai cewa littafi kaza shafi kaza kaza kaza in dai zaka aiki da shi ka je ka nemo shafin ka tabbatar da shi tunda makiya Allah san san dama iya nan ka iya sai su ce maka sai su ce maka eh, mu ƙarya ne wannan magana naka amma ga bible din mu ne mu muna wurin kaga daga na ce ta, dama ka kuke tafiya kuna yaɗa ƙarya saboda kana daga nan kaga mutane su sun samu ƙarfi sai ta yi ihu to haka duk wani littafi da aka ce shafi kaza menene kaza yi kokari ka samu su yanzu a ina ake a a shafi ika mata yawwa yanzu na ji magana Wa والزوج بمقتضى قوامته miji ta dalilin hukuncin tsayuwansa ala zaujatihi tsayawa da kulawa akan matarsa lahu alaiha haqqu ka gaida da haƙƙi akanta shi ya tsaya mata da dukkan abin da take bukata to ita ma kuwa dole ne an tauti a huta masa da'a bil ma'rufi fi ghairi ba'siyatillah inda babu saɓawa Allah aure. wurin za ta bi shi haka wanta ifahu ba lalle matan nan ta sashe ya kame kaga da zan za ka ga da aka yi na kasiratu tsarfi ko ba an ba da fassara guda biyu ba mai kyau na farko dai mutabadaru ba fa sha'awan wani miji daban ba mijinsu ba na biyu yana ciki su ɗin nan suna hana wa miji ainihin sha'awan wata sun taƙaitar da kallon mijin sun taƙaitar da tunanin mijin zuwa wurinsu kaɗai saboda kyansu saboda kulansu saboda hidimansu har ya manta ma da wata mata a duniya in ba wa'annan ba kaga ma'ana guda biyu na farko hmm? ko wasu da na biyu kai shi kadai zai faɗi su ca saka ce masa ko ka kalle wata aka zo kana masa miskini hmm? ai waya takaitan yake sai ka je ka ce ta takaita suna takaitar da ganin su ai ya kamata ka yi bayanin da za ka kama ni ba ai nan ne za a samu abin da kuke ban gane ba saboda kyansu da kulawarsu ya sa mijin ba sa yadda kasan irin na bahaushe sun musafi da an ce ga wata kaza kaza ce a ah, ni ni da sha'awar aure ni ina zaune a ta lafiya sai ban je ɗebo tsiya da za ta zo ta dame ni ba sai ce in kai masa asiri ko kaga me asirin ta yi masa me ta yi mana asiri ta yi masa tunawa ta ya asiri da na halal to haka amma tana muzu muzu firi firi Yau ce yaushe zai kalle ta ba magana mai daɗi sai kaga wannan dole ne ya dinga tunanin bari je ya nemo mai dan dama dama ya hada tun da dai Allah ya halatta masa amma da yana samun duk abin da yake nema to kaga da ba za a ka To wannan matan wajibi ne mace ta yi abin da za ta sa mijinta ya kame ya daina tunanin akwai wata mata a duniya in ba yana godiya ga Allah Allah ya halitta masa wannan mata ita kadai ce mata sauran suka kwa mata ne to an ta iffahu ko an tuhayyi alahu alwasa'ila ta shirya masa hanyoyi hatta ta kuna lahu sakanan hatta zame masa nitsuwa ita ce ma nitsuwa inda duk ya kara da ya je ya dawo kawai in ya danta hankalinsa ya kwanta wa yajidu indaha tumanina tumaninatuhu ila gairi zalika min haqqoqi to kaga ya tsaya masa ta tsaya masa kowa da bangaren aka tsaya juna ba wai za a ce a raba aikin mijin ba kai mana tafiya ta da wai wai shi miji yana da da tuwo ita mata tana da miya ba haka ake wai raba yanzu ko a tsarin yan boko wa wala mustafa <laughs> nin ka ki wada min kuma malam bello zai wada Aka aka raba yanzu aka samari aka raba. Ita miya ta biya sanin kan miya shi kuma tuwo ko shinkafa. Za ka za ta je ta yi aiki, aikin da gaba ɗaya zai kare a miya. Shi kuma aikinsa ya ƙare. Tsayin haka ne ma ta yi tsayar. Ita ce ke rike da makogoro. Nan da aka yi faɗa aka ce kwashe na shi. san ko ba karami aiki na ce ko aiki na shi ran nan zaka je ka haɗo miya sai ta riga ka samun to to babu miya ta miji ce tuwo na miji ne iyakace ita ce mai haɗa tuwon ita ce mai haɗa miyan shi kenan haka Allah ya raba amma ba irin rabon bature ba wa haƙƙuwa haƙƙinta alaihi an yunfiƙa alaiha wa yakunu laha aunan wa ya zame mata mai taimakonta ainihin mai jingi ainihin majinginarta wa yarassuku biha ya sauta ya tausasa mata Wai ashirin bil ma'arufi ya yi mu'amala da ita da sanayya yadda shari'a ta tsara. Wanara muna kallon annal hukuka walwaji bati. Baina huma laisan shaikulil a Nasiru ba a dukkan asaloli ne ba, mu ta wala mu ta shine ai asaloli laysat ainihin mutatabiqatun fil anasiri wala mutasawiyatu fil anasiri ma'ana asali ba iri ɗaya take ba kowa da haƙƙin da Allah ya dora masa huwa munfiqu kaga daban shi ne ke ciyarwa wahiya gairu munfiqatin ita ba ta ciyarwa sai dai ta ce kuma an ta ci na ba gorantawa hakkinta ne huwa sahibu qawwamatu shine mai tsayawa tunda shine kakkarfa inda ga wasu suna kwankwasa gida ce to mai gida ka cika masa shi kai bai san so ayi ba ce to ya za a yi kaga daga nan za ka da mutuncin kai ya a gaban matanka wahiya laisa sahibatu qawwama ba zai ce ba ta je ki gano suwaye inna tabi'atal khasa'isi ɗabi'an keɓantuwa al-muktalifati ta kamula. tana bukatan kammala lattata buka ba daidai ba ba su zama daidai da daidai ba wala tasawi fa matalabu tasawi man sha'uhu neman a ce ai daidai su ulfahami. an jahilci zamantakewa ai ba taɓa zama daidai an ana bukatan da kowa ya ba da nashi tunda Allah sai da ya kalli irin ka ka sai aka baka abin da za a baka wanda ya dace da kai amma magana ai daidai ai ba ta taso ba da tabi'atil mawjudi wujudi wa tabi'atil hayati wa tatabiquhu yu'addi ila al-fasad ake daidai daidai ba zai kai gala a banna wal ifsadi wa hakaza ila sa'il huquqi wal wajibati 谁给我带去的呀？